والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم تزموا الورقات نعم المثال الثالث مثالي نأكو يقول yana cewa walgahidu manqulun an muhalli wa subhanallah eh? walga'id manqulun an muhalli eh, yana cewa shi kalman ga'id wato majaz ne saboda an ciran toshi daga mahallin shi asalin ga'id ba bayan gida bane asalin ga'id wurin da ake yin bayan gida ne to da aka yi amfani da ga'id ga bayan gida ya zama to mangolo an mahalli an kiran shi daga mahallin shi suke to su suna cewa haka shi yana cewa haka shi malamin cewa ga'id mangolo an mahalli subhanallah ya za a ce an cire shi daga mahallin shi ji utaimin al-ga'id asluha mawdi'in mutma'in asalin ga'id wato waje ne mai nutsuwa lakin sara haqiqatu bil kharij min ad-dubr sai ya zama to hakika da abin da yake fitowa daga dubura dacin ba haka bane ko dacin wuri ne to yanzu ya zama to abin da yake fitowa daga wurin eh. wala yumkin li ahadin an yafhamu min qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tastaqbilu qibla bi qa'idin baya kamata ga wani an gane ko an ya ya fahimta daga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam la tastaqbilu qibla bi qa'idin kada ku fuskanci alƙibla da bayan gida ta ji kafin kada ku sanya abin da ya yi ƙasa daga cikin ƙasa a gaban ku an gane abin da ya yi ƙasa abin da ya yi ƙasa daga cikin ƙasa wato a gaban ku kan ku sanya shi ya zama to shi ne hakika in ji ubemin na wajen tunda asalin shiga ma haka ne to daga baya aka fiye da shi ya koma bayan gida ɗin to kada ku sanya wancan inda yanzu an ce gari ba a cika tunanin wancan ba yanzu ana tunanin wannan ne ina ka je na ce gari ne ai yanzu abin da yake fitowa shine gari din to shi za mu ɗauka hakika yanzu in ji usaimin fa huwa hakika wato shi ne hakika in shi tafakul shar'iyya in ka so ka ce shi ne hakika shar'iyya hakika ta janibin shari'a wa in shi tafakul urfiyya in ka so ka ce hakika ne urfiyya ga al'adar su larabawan sun mai da shi urfin su cewa bayan gidan da yake fitowa daga wajen shine ga'ici shay'il kharij min ad-dubur na'am urfiya shay'in kharij min ad-dubur shi urfiya ne ga abin da yake fitowa daga dubura wala yumkin li ahadin an um, taqulu law aina wa baya kamata ga wani ka ce masa aina fulan ina wani yake qala zahaba ila al-ga'id sai ce wannan nan ya tafi zuwa ga ga'is annahu zaba ila hafratin min hafril ard annahu wato kada ka tuna kada ka tunanin cewa in an ce ya tafi gari cewa annahu zaba ila hufra min hufril ard cewa ya tafi zuwa ga rami daga cikin rami na kasa walakin yumkin an gani wani ya tafi gari kada ka yi tunani ya tafi wani rami da za ka yi tunani yawa ya je ba haya kawai ya je yin bayan gida shi kenan kawai shi zuwa wannan bayan gidan wato a cikin daji ne ko kuma a cikin gida ne matsar dai bayan gida ya fi shiga ne kawai ya zama hakika shar'iyya ko hakika urfiya na'am la yumkin an yafhama ahadun hada abada baya kamata wani mutum ya fahimci wannan har abada wala buta an yafhama annahu zahaba li yaqdi hajatahu ba makawa ya fahimci cewa lalle ya tafi dan ya biya bukatarsa na'am hatta kalima yaqdi hajatu istu'milat fi akthar min ma'ani har kalmar nan da ake cewa yaqdi hajatu din nan istu'milat an aiwatar da shi ga ma'anoni da yawa yaqdi hajatu an aiwatar da wannan kalma ga ma'anoni da yawa kuma gaba wa yu'ayyinu zalika siyaq to yanzu in an ce mutum ya gabi hajatu ya za mu yi magana cewa bayan gida ake nufi dole siyaƙin magana da ɗarida shi zai hukunta mana bayan gida dan qada'ul haja zai shafi mutum ya biya bukata da matar shi wajen jima'i ko kuma yana da wata bukata da yake so ya cimma wato ya samu kuɗi ya biya bukatarsa ko ba gaba kalmar qada'ul haja kalma ce a aka za a duba karina ne misali in duba karina abinda karina ya hukunta da shi za a yi aiki wa hayanan ya al-murad yaqdi hajatahu ya'ti ahlahu wani lokaci zai zama to manufa da ya hajjata hajatahu ai ma'anan shi me ya ci wato zai taki iyalansa wa murad wani lokaci zai kasance manufa ya biya bukatar sa shine yaqul aw yatadawwal shine yayi fawali ko yayi bayan gida wa ahyanan yakunu al-murad min wani lokaci ya gabi hajjatahu a nan wajen yana nufin ya shari min su yana ya siya abinci ko yana siyan abinci daga kasuwa dama yana jin yunwa abincin shi ya kare, to yanzu idan ya samu abincin ba ya siya sai ya ce ne ya biya sa na'am wa yu'ayyinu zalika kullu asyaq abin da ke ayyana wannan gaba dai shi ne siyakin magana المثال الرابع قوله يريد أن ينقطع nan usamin yana raddi ne da ake cewa wato hakiki da majazi shi usaimin bai yadda ko na majazi ba ne a fahimci karatun da kyau shi yana ganin yanzu duk da cewa asalin kalmar ga'i waje ne wanda yake da tsatsi wanda yake karkatacce haka daga sama ya yi haka wanda mutum zai gangara ya yi kasa zai biya bukata wanda na nesa can ba zai hango ba cikin daji an gane ko shine asalin ga'i to daga baya saboda yawan zuwa wajen ya kai amfani da abin da yake fitowa daga wajen abin da ke fitowa daga jikin mutum in ya je wajen shine aiki to su malaman masu ra'ayin majaz suna ganin hakika hakiki a nan shine wannan wajen majazi shine abin da yake fitowa da asali ba ma'anar shi kenan ba an gani shi wa usaimin da yake inkarin majaz shi a'a a'a da dai yanzu an fi amfani da shi ga kalmar abin da yake fitowa din yanzu abin da ke fitowa din shi ne hakiki ku gane wannan ba magana a kira shi majal to wannan shi ne jayayyar da ake tayi akan wannan matsala din na'am to shi ne wai al'adu au ja a hannun kuma al-ga'ib a shari'a ta kira al-ga'ib ɗayansu ya zo daga ga'i alfiyatu suyuti na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim أو كان مشهورا وزاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف to daga cikin wanda ake karɓar ruwayansa wato wanda yake adili ko hmm. wato ana sanin adili ne in ya kasance mashhur ya shahara an gane ya shahara da adala mutumin da ya shahara da adala in ya karɓo ruwaya ko kuma ya kawo ruwaya za a amsa sannan yusuf ya ƙara bi an na kullum man yi ulamu man bi ilmin yi ulamu shi ya ƙara da cewa adala ana gane shi ga duk wanda aka san shi da ilimi in an san mutum ya shahara da karantar da ilimi to ya za a ɗauke shi To amma wannan magana malamai sun ja da shi akwai mutumin da ya shahara da karantar da irizi amma ba adili ba ne an gani yana da wasu siffa na ƙarya yana da wasu siffa na saba alƙawari yana da wasu siffofi wanda zai sanya ba za a kira shi adili ba an gani eh, bi an na man bi ilmin urafu adlun cewa kullum man urifa bi ilmin adlun to wanda aka san shi da karanta da ilimi adili ne ila zuhuri jarhi har sai jarhu ya bayyana a gane ah. ga wani malami mun san ya shekara 20 ya shekara kaza yana karanta da ilimi to adili ne a wajen har sai ainihin jarhu sai aibin shi ya bayyana ah. idan aibin ya bayyana sai a aiki da aibin wa abu kai amma malamai sun ki ta ce wannan gaskiya maganan yusuf din nan a duba shi da kyau in an ce in bai karantar da ilimi akwai wanda ya shahara da karantar da ilimi amma ba mutum kirki ba ne hmm. shi kullu rai والجرح والتعديل مطلقا min من عالم على الأصح ما لم man من باحتمال جرح shi jaru da kuma ta'adili mutlakan ta ci ba kaidi qabuluhu wato amsan shi min alimin al daga malami ne da zancen da yake ya fi inganci ana karɓar jarruwar ta'azir daga malami ko malami mutumin kirki malami wa sadaka matsar mutumin ba a wasa shi ba eh, malami wa sadaka an gane ko man juriha bi ijmal matsar ba a ka wanda aka jarhanta shi da ijmali ba akwai mutumin da an jarhanta shi da ihtimal ila kaza ba wai ba tabbas ba wai da tabbas aka jarhanta shi an jarhanta shi ne da ihtimali to sai aka samu wani malami sai ya wasaka shi kai to za a karba za a ce kawai sika su wa'annan masu wajen-wajen wanda ba su tabbatar da aibin shi ba sun aibata shi ne da wani abu wanda yake karban tawili ya aikata wani abu wanda wani abu da ya aikata zai iya daukan haka ne zai daukan ba haka bane misali kamar misali mutumin da wato ya zo wajen wani bawan Allah zai yi karatu ya ji labarin wani malamin hadisi ne sosai sai ya zo wajen shi zai karanci hadisi da karbi ilimin hadisi a wajen shi da ya zo sai ya zo ya tarar da shi yana kiwon dabbobi to sai dan jira shi haka to yana ta kiran dabbobin su zo su zuwa sai da kwano sai da kwano sai to sun doka akwai wani abin kirki ne a cikin kwanan sai suka zo da gudu sai ya kama su kun gane to dama yana so ya kama din amma ya kije duk ya zai kama amma da ya musu wannan da mahara din sai suka zo ya kama su to sai wani ya ce to yin haka din tunda har yayi ƙarya ga dabbobi ya yaudari dabbobi za ka zai yaudari mutane shi haka ne abu eh ba haka ba ne? wannan magana zai iya ɗaukar haka zai ɗaukar ba haka ba ne? ba ba ne don ya yi wannan ga dabbobi a kira shi mai yaudari idan mutum irin wannan wanda aka hanta shi da irin wannan abu bai yi jimal ya ka samu wani ya wasa kashi za a karɓi wannan wanda ya wasa kashi ne kun lura aha wa yuqbalu ta'adilu min abdin wa min unsa wa fi unsa khilafun qadru rukin wato ana karban ta'adili daga bawa sannan ana karba daga mace ta'adili ne ana karban ta'adili daga bawa bawa ya ce wani ajili ne ana karba daga mace wafil unsa khilafun amma game da mace akwai sabanin malamai shin mace na iya kiran mutum na iya kiran mutum adili mace na iya adaltar da mutum akwai sabani wanda an fahimce shi wasu na ganin ba a karban na mace to dalili mata su suna da tausayi su masoyayya yan tausayi ne yan soyayya ne in suna son ka suna kuma tausayin ka za su lullube aibinka za ka mace ta san aibin ɗanta amma ba ka sun kowa ya aibata shi an gani to kuma ta san aibin mutum in tana son za ta ba shi kariya har ƙarshen rayuwarta a su mata dama ɗin suna son ka ne ko kuma suna mai suna son ko suna tausayin ka to shi za ka ce an yi zaɓani mace na iya kiran mutum adili ko ba za su iya kiran mutum adili ba khilafu an gano wani ku amma shi bawa ana iya samun bawa tsayayye sosai wanda zai iya adilkarwa ko wannan adalcin wani tabbata ba matsala shi ga bawa malaman hadisi sun yi tafaki akan bawa amma dai ku san cewa bawa ba a karɓar shaidarsa game da mai gidansa kuma ya goyi bayan mai gidansa zai iya yiwa ya goyi bayan mai gidan ne saboda ne ya goyi bayan mai gidan ne saboda mai gidan ya yanta shi ko dai ya samu shiga a wajen mai gidan ko abin da ya kama da wannan a wajen babu shaida daban da babu jarwata wata gane? aha wa qaddimul jarha walau aksar fil aqwa fa in ka gabatar da jarhu akan ta'dil wa qaddimul jarha idan wasu malamai sun ce wani mutumin kirki ne wasu ka ce wani mutumin banza ne ka gabatar da masu cewa mutumin banza ne an ana gabatar da jarhu akan ta'dil لأن مع الجر زيارة علم tare da jar din akwai ƙarin ilimi mai ƙarin ilimi da ke cikin jar ƙarin ilimin shi ne yanzu kai kace wani mutumin kirkire mu ko mun je mun kama shi yana shan giya kace mutumin kirkire mun kama shi yana rungumar yan mata kace mutumin kirkire mu kuma mun kama shi da hujjoji mai yawa ya ci amana an ba shi dukiya ya ci amana kun gane wannan to wannan yaya yanzu wanda za mu ɗauka za mu ɗauki wanda yake mutumin kirki ne ko wanda yake mutum banza ne a eh? cikin masu faɗin eh? asali mutumin kirki ba ma shi yanzu an kama shi da shan giya an kama shi ya yi zina an kama shi ya yi ƙarya a wurare da yawa ana gabatar da ɓangaren jaru su tare da jaru akwai karin gini shi wannan kirkin shi ya sani amma wasu sun kama shi a wasu unguwanni wanda wannan bai sani ba da wasu aibubuka wanda suke hukunta a jara shi da wannan ya sani shi ma da ya jara Ya ce wani bana ganin wani mutum a faɗakar da shi ba malam wani ba bai san wani ba ne ba kada sai ya amince da shi zai tushe shi kun gane wannan za ka yawa kai ka ɗauki wani mutum mutumin kirki kuna mu'amala da shi na kirki ne sai wani ya ma waya na ga wani ya dace ma kai hankali kuma wannan wanda ya sanar da kai shi ma azumi ne mutumin kirki ya gaya ma halin wani na kullum kana yawan zuwa da shi to zai lallaba kan cuce ka ne kai hankali shi kuna da wannan saka idan wannan ya ce wani mutumin kirki idan wannan ya ce wani mutum banza ne kaga wannan ya tsaya kan asali ne wa'annan kuma sun zo sun samu wani ƙarin ilimi wanda shi wancan bai kirkin tarwa bai sani ba Kuma gane wannan sak ana gabatar da wanda wanda ya yi jarhu din akan wanda ya yi ta'adili a nan wajen kullum amma akwai abin da ya kira akwai kuma masu ra'ayin jarhun mufassal jarhun mufassal kai ka ce mutumin kirki wani ya ce wani ba ce mutumin banza ne a jukuli a jukuli to me yasa kai kake mai mutumin banza tunda asalin mutum al'adala me yasa kace mutumin banza muka ɗauki wannan banza ba cewa asalin mutum adala to kashe mutum banza zai dalili bai kada ba sai eh, da amma ya ce mutum banza zai yi yawwa to amma akwai abin da kira jarhul mufassar jarhul mufassar mutumin banza ne an kama shi yana zina har an yi tafsir ba wanda suka faɗi an kama shi yana zina sun faɗi sababi mai ƙarfi an kama shi yana shan giya an kama shi da ƙarya waje kaza waje kaza waje kaza kullum tunda an samu wannan bayani tafsilan to za a gabatar da wannan tafsir din akan bai cewa mutumin kirki shi bai cewa mutumin kirki ne ya yi amfani da abin da ya zari ne na zahiri wa'annan kuma sun kama shi da wasu ɗabi'u idan kana da mata biyu to abu dan na san da akwai irin wannan kesin da da muka yi wani shari'a kan shi shi wani mutum ya san mata shi amarya shi yar so muka zaune tana da ɗabi'a na tsari nufi idan ya zo ta karbi yaran uwar gida daji da wannan sai ta wasa da su tana kaza idan bai baya nan ta tafi yaran su zage su a gaban uwar gidan ma sannan kuma a gaban mai gidan ba ta kiran sunan uwar gida da zarar da gidan baya nan sai ta abu ban kuɗi na ban kuɗi da aka baki na bari na kuna ce yi. an gane idan idan wani nan ɗabi'a mijin yana ganin irin ɗabi'u kana da zarar mijin ya rago da biyayya ga uwar gida bai ta yadda abin da ake so da ta yasa aiki ta yi kaza amma faɗin mijin baya nan za ta gaje ta nema ga sun yi faɗa sosai kuma duk abin da wannan uwar gida ta gaya wa miji baya nan ke sai na san gida ma tun kafin a yi auren ba ta san auren wanda wannan baiwa Allah mai son haɗin kai da ke tana son ƴaƴanki matan na ogira ta yi kuka ta yi kuka saboda duk hanyar da ta buka gaya mu wannan mijin cewa wannan mata ga irin halitta baya yarda saboda zahirin abin da ya sani ya gani idan wata ga abin da bai gani ba an gani to galiba idan mutum ya yi aure dole ya lura da wannan in ka gamu da mata ƙwararru masu kista to wallahi sai ka uwar gidan ma alhali ita ce ma mace mace a zama da ita a to sai a hankali a hankali makwabtan ka ba da shaida cewa gaskiya uwar gidan nan tana hakuri da wacce dan ba karamin cin fuska take mata in baka nan ba sannan da gidan ya fara sa ido a gani musamman ka ga soyayya dama kana son ka auro amarya sai maga shi ka ganta tana nuna ɗabi'a mai kyau a gabanka A gari, kuma ka san dama uwar gida dama ta ɗan yi faɗa da auren kafin a yi to za ka ce dama kawai duk labarin da take dama baƙin ciki ne ba ka son zaman amaryar ba ka son kaza ba ka san kaza shi yasa ɗabi'ar ɗan adam yana da wuya karanci shi ɗan adam ya kowane abu wahalar karanta yanzu ce na sa malam abdullahi a mizani zan karanta shi to lai na wahala idan malam abdullahi ya ga dama halin da na san shi a game da ke mara yana karanta ni zai gane kurin shi sai canza ɗabi'un gaba ɗaya yanzu yanzu a duk abin da na rubuta ɗin da na gama yin furoje da kan malam Abdullahi daga bakin ga malam Abdullahi na wani aiki kuma daban saɓanin wanda aka san shi furoje ɗin na sunan shi lalatacce to na kaɗan a bani maki da kake malam da malam ya haɗa abin da ka rubuta daga kan malam Abdullahi ku kure an ga yayi kaza an ga yayi kaza sabanin abin da kace yanzu yanzu a yi an fahimci rubu shi da ɗan adam yana da wuya a karance shi ne baka in har aka baka labarin mutum to ka sa hankali akan shi za ka iya ganin wani mutum zahirin shi ka ce mutumin kirki ne amma fa gafi a ba mutumin kirki bane to in har wani mutumin kirki ya gaya ma kaza to ka sa ka ido ka bincika an gani akwai wanda malaman bikin suke kira adilun mubarrin kuma wannan mu bari batanci mai batanci baya tasiri a gare shi saboda an dade da jaraba shi an dade ya gugu ya gugu shekara da shekaru akan adala sai daga bayan wani yanzu yana saka shi a gefe ba ya zama irin su imam malik irin su shafi ah, irin su imam ahmad to irin wayannan adalcin su ya riga ya bayyana lokaci mai tsawo bai tajriba hmm. to ba karamin tsawo za ka iya bata su ba ci ba an gano wannan mutu amma mutumin da bai zama to mu bari ba idan wannan adili ya ce wani mutum kirki ne sai wannan adili ya ce wani fa yana da ɗan mutum banza ne to an yi sabani a kai shi wannan ya ce da kirki ne wannan kuma da ya ce mutum banza ne bai gaya mana aikin da yake na banzan ba ina abin da yake nufi da aikin banza ina ku ganin shi kawai nan kawai suna tafiya da matan shi kawai yake ka rike mata hannu ba da iska ba wannan ya gaya mana me yasa ya zama mutum banza na ba gani ina ganin shi rannan wai a asibiti wai yana gyara wa ina yana sanya wa matan shi hijabi a asibiti yanzu yi mutum mai kunya mutumin da ya san abin da yake rinka sanya wa matan shi hijabi a duk wannan gaba daya a nan sai mu gane to kaga kaga abin da ya kira mutum mutum banza to shi in zai kira mutum mutum banza ya abin da kira tafsir ya fassara yanzu mazhaba guda biyu kenan mazhaba ko guda uku akwai masu ganin ah, in an ce wannan ya ce wannan adalci wannan ya ce wannan mutum banza ne za a karbi na asali ne mutum ga mutum kirki akwai mai ganin za a karbi wanda ya ce mutum banza ne don akwai tsarin jirgin a kan magana. shi akwai mai ganin to idan ya ce mutum banza ne bai sa ya ce mutum banza ne sai ya yi tafsiri domin zai iya yi shi akwai abin da ya sa abin da zai iya ɗauka mutum mutum banza kuma a tarihi an yi bayani ba mutum banza ba ne shi yawa tasirin an kubuta ka faɗi abin da ya sa ya zama mutum banzan an gani to da zarar ka faɗa shi ke nan da ce to ai gasu na in ba mutum banza ba wane ne zai rika faɗa da matan shi a'a shi ma tafsirin ba to maza dan mutum ya faɗa da matan shi zai zama mutum banza sai ka bincike me ya kawo faɗa kai bincike kuma wata matsalan wani matsalan idan wani ya goni wayo dole sai ka zuci ciki kai amfani da laka bara kai ma akwai wani wanda bai da gaskiya amma yana da dan karan wayo zai ga yana so ya kayar da wancan da yake da yake da kirki an gani idan mutum yana da yara ne misali shi ya san yaran ba su da matsala sai aka ba shi wani labari cewa ga yaran sun yi karatu kaza misali irin wannan kenan zai tsaya da su a nan bangaren zai binciki menene ya faru kada ce to shi ya riga ya san yaran shi mutanen kirki ne a to fada cewa yaran mutanen kirki ne kaba kaba kan wahala dan adam halin shi na tabbata ne musamman yara yaro zai iya zama mutumin kirki yanzu daga baya kuma ya koma yana mu'amala da mutanen banza a kashin kasa baka sani ba ya zama to ya lalace ya ma yi nisa baka sani ya lalace ba A zato wanda ya baka labarin cewa ɗanka ga irin halin shi kai sauri musamman in adili ne shi ka ɗauka kawai yadda kika yarda gara ka ɗauki wannan abin kai ma yaran faɗa sosai ko ka ɗauki mataki ya fi gara ka yi kuskure a wajen wannan da ka yi kuskure a wajen cewa ni yara na kuskure da ka faɗi wannan babu wanda zai ƙara ɗauko labari ya gaya ma wani kuka gaya ne su ce yayin da ciki na gari ga ishi nan ga halin da ciki yana nan ga shi wannan rungumar ta yana wasan banza da ita amma kana gaya mai zai ce mutum na ce shi da ciki da shi da taɓa ganin shi ya yana musu tarbiyya ba zai yi wani suka samu irin wannan tarbiyya zai kaza ba ka kashe wani ya wani ya kawo mu ai ba ka shi da yaro da zarar an kawo ma in adili ne kawai ya kawo ma ya ga irin halayen ka amince da wannan ka gabatar da wannan akan abin da ka sani da domin ka samu wani sabon ilimi ne akan abin da baka da shi da na'am Salamun salam. Ya bari. Saboda Thank you.

a yana da haka hadisin annabi a najeriya mai kyau ne a kuma a najeriya bola ne amma a saudiya mai kyau wadanda annabi ke zama wani wuri bola tattauna wani wasu yi to ai wannan ba wannan da za ka tattauna da shi ba malami bane wanda ya nemi tattaunawa da shi ya wani ya wani ya nema har an sa lokaci da ya ga cewa da ya cikin labarin shi ya ga cewa wani yana da ilimi sai ya gudu ina fata gari sai zai samu wani wanda wannan wanda ya samu dama aqidar sa sai da shi wancan wani da gaske tare suke dama kowa dan mutanen badarawa sun ba mu labarin komai sai ce mai ai wannan ga unguwan da ke magance da shi wannan da farko ba a sa shi daga cikin malamai na biyu kuma aka dai faɗi wasu abubuwa ne da kuma tare suke dama sannan kuma ba mu taɓa samun labari cewa wannan yana daga cikin malaman da suka shahara masu ilimi wanda za a lura da manganin su a gani kaga inda kaga ka duba wani abu shi mai wannan ra'ayi ya ce ba zai tattauna da kai ba don kai shaharar ta da kai wannan ya shahara kun san shi eh wane ne ya san wannan mutumin da aka tattauna da shi kwata wata cikin ba wanda ya san shi a tudun wada sai a gama yawo babu wanda ya san wannan mutumin da gaba daya to yanzu tattaunawa da shi inda sun buga wancan mutumin ya ja da wancan mutumin shin ya shahararta da shi ko bai shahararta da shi ba to shi ya wancan to kuma wannan wanda ya kawo wanda ya aika har aka sa rana cewa za a tattauna ya ka fasa tattauna wanda aka ce aika a shaharanta da shi ya shahara ko bai shahara ba ya shahara an san shi a kaduna an san shi a kano an san shi a sokoto an san shi a wurare da dama kuma shi wani shi wannan shahararren ya makon ya ka ce wai za a shahararta da shi shi kuma wannan ba a san shi ba gaba daya ya ka shahararta da shi yanzu ga shi karfe sunan ne. kaga duk wanda yake da hankali ya san wannan din da shiryawa kawai drama ne an shirya drama in ba haka wato ai waɗanda suke so a tattaunawan a tattauna din a je a tattauna da su in ba su zo misali ko ba ke ne wato al'amari kawai irin yadda turawa ke shirya ce active view haka aka yi active domin a raina mutane hankali yana cikin da siyasa ya sa dole ɗalibin ilimi ya hankali su mutane in suna son ka duk laifin ka za su kare shi in ba sa son ka duk shirke da za su aibar ka an gani dole ne in ka ji labari ka tsaya ka ba labari najeriya wajen maganar adalci da kuma rashin adalci a yi hankali a kan shi shi najeriya ba zamani ne har yanzu a najeriya kafin ka ce ka samu wani malami wanda za ce shi adili ne ta babu ruwaya wanda za a yi da ruwaya shi inda ce na hadisi ne ta yi aiki wasu don wani zai iya malamu ya koye ma halayensa na lokaci mai tsawo alhalin su banza ne kuma ji wannan aiki kuma kai din nan kuma za ga wasu suna amfani da labarin wasu su aibanta wani alhali ba mai aibu bane shi ba najeriya ana da irin wannan ɗabi'a kaga yanzu zahiri ana ta maganganu mu dai ba za mu yadda a shaharantar da wani ba ai wani ya shahara wuraren da aka san shi kila ma ba a san mai wannan mai maganan ba kun bai kina yi to haka shi kaga nike kenan. to amma saboda ainihin an raina ma a saboda an firgita da wannan wala an tabbata an zauna da wannan sai an sha kashi eh Eh. don ko mu da muke kusa sai da aka fito a cikin zaman ai an zauna amma mu kan ko mu san ma an a cikin wannan abu siyasa ne siyasa ne saboda an ce ba za a zauna da mutane ba kar a shaharantar da su an gani wai menene idan ka shaharantar da mutum inda ka san kana so ka nuna mai gaskiya ne da yanzu ko karamin yaro ne yanzu ce zai tattauna da ni na san gaskiya yake ne ma wallahi zan saurare shi in sha Allah zan zauna da shi ko ko misalin ya so ya shahara Allah ne ke shaharar da mutum ba tattaunawa da shi ba yanzu akwai wanda an tattauna da su tun farkon ba wani sun labarin kuma wallahi yanzu karamin yaro yanzu shi yana so ya tattauna da ni kan misalin na fahimci lalle yana so ya tattauna da ni wallahi zan saurare shi sai dai zaka ki jayayya kawai ke soye ba ta sai ke ba an gani ai shi addini ba baba ba yaro addini kawai mutum ya zo yana son gaskiya nuna mai gaskiya ku gani lokacin da abdullahi bin ubay bin salul a ba shi wannan abdullahi bin umar maktum ya zo wajen annabi yana so ya amshi addini ga manya-manyan kafirai annabi na so ya musu bayani yana ganin kamar za su amshi addini sai ka kasa zuwa gare su a lokacin sai ya kyala abdullahi bin ubay bin umar maktum ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa ga abin da ya fi cancanta duk wanda ya zo yana neman gaskiya shin karami ne ko babba ne bai sarauta ne kuma mai sarauta ba saurare shi na mutum yana wani in na tattauna da kai zan yi kaza to kila yana jin tsoron wannan zai yi yawa ya samu hanyar guduwa kaga shi ma a wajen ya yi gaskiya shi shahararre ne ni yanzu shahararre ne ina shahara jama'a duk wanda zai tattauna da ni zan shaharar da shi wani irin magana ne wannan irin ya kamata mutum ya nisanci irin wani ko da ka shahara bai na cikari da kwaɗa irin wani kalmomi a bakin gaba kuna da wani ko yawa kalma na ilimi ta yanzu an zuwa samu wani mutum a koye wanda ni ba taɓa samun sanin labarin shi ba yanzu ka tafi da wala ban shi ba wani ya mun kwatance da cewa kaza kaza kaza ai yana waje kaza yana amma gaskiya ba a sa shi daga cikin kaza da kaza da kaza to kuma sai gashi an zo an faɗa kaga tun da dai bai shahara ba yanzu an shaharanta da shi yanzu aka yi ta ƙoƙari ka bincika wane ne wani mutum to da a ce ya ja da shi ne ba kaga an yi tanakudin wancan magana cewa ba zan tattauna da wani ba dan kai shaharanta da shi da yanzu ya da a ce yanzu ra'ayin su daban-daban ne sai ya ja da shi yanzu kamar ni yanzu ana ta cewa na ji tsoro na ji tsoro ba na iya ba na son mukabala sai in kira malam abdulmumin eh? ko in kira malam bashir ko in kira wani daga cikin ku sai sai a ce to yanzu malam ya tattauna da malam abdulmumin malam abdulmumin ya gara gaskiya kaga malam abdulmumin dama tare muke an gani dama yana da fahimta irin tawa sai kuma ka tattauna da shi sai ce ya gane gaskiya dama ai ya gane dama ta ra'ayin ku ɗaya dama shi ne gaskiyar dama a wajen ku eh au kana ko ya kasance shi mashuri ne shi wanda da yusufu a gane mutumin da yake mashuri. wanda aka san shi ya shahara zai iya cewa wani azizi ne an gane sannan yusuf ya kara bi anna kullaman bi ilimin yura to duk mutumin da aka san shi da ilimi to adili ne shi duk wanda aka san shi ta hanyar yana yada ilimi to adili ne birgami da yanka kan wannan akwai haɗari ake ce duk wanda aka san shi yana karanta da ilimi a ce azumi za a yi kuskure kuwa to ko da mutum na karanta da ilimi sai an binciki halayensa eh zuhuri har zuwa ga bayyanan jarhu malam wato duk wanda aka san shi yana yada ilimi azumi ne har sai jarhu shi ya bayyana wa abau kai amma malamai sun iya zada wannan magana su kai sa ya gaba na'am wa jarha wa ta'dil mutlaqa wato jarhu wa ta'dil mutlaƙar wato saki ba kaidi ra'au malamai suna ganin ana amsan shi daga malami malamin ya zarhanta za a amsa in ya kuma in ya adinta za a amsa da zance wanda yake a sai wanda yake inganci malam yusaq malam yusaq matar ba ba a wasa kashi ba man bi ijmalin jurih man jurih bi ijmal matar ba ba a wasa wanda aka jarhanta shi da ijmali ba bargami wannan bayani ko akwai wanda aka jarhanta shi da abubuwan da suke karban mutumin kirki zai iya yi mutumin banza ba zai iya yi ba wannan ba alama bane na jarhawa irin wannan in an jarhanta mutum da wannan ba za a amsa ba wani kuma da min abdin ana karban ta'adili daga bawa ana karban ta'adili daga mace game da mace akwai sabani wanda aka fahimta na'am wa qaddim al jarha ka gabatar da jarhu walau ardalahu aksar ko da mafi yawan mutane sun adaltar da shi ga magana mafi karfi an gane ku ko da mafi yawan mutane sun ce wani mutumin ne ne aka samu ce mutum banza ne to za mu yi aiki da wanda ya ce mutum banza ne in ya yi tafsiri fa in fassalahu in ya yi tafsiri za mu amsa eh. hmm. faƙala mai ce taba ba ya tuba Yayi eh, aka ce idan ka ce misali wani mutumin kirki ne wani ce to ai yana shan giya sai ai ya tuba to wannan ya tuban ka kai tafsiri na san yana shan giya amma ya tuba ya nuna ka san da wannan aibin to za a karbi ne za a karbi ta addini ka ce ai da yana wasa da mata ka ce ka san shekara goma ke nan wannan amma wannan abu? ka ƙarfin labarin ya yi wannan ai ya tuba daga wannan abu shi kenan na'am kawai ai mutum ba mutum mace kuma ai yadda ake samun maza na kirki yana samun mata na kirki ya ɗan a gani yanzu ka ce idan aisha ta ta ta cewa wani arziki ne ba za ka amsa ba eh to shi ne aisha rabbi Allah ana ta cewa wani arziki ne kace ai ai mai shi za a wayar da ba na'am Na na'am ta tun eh dole sai ka faɗi irin aibin shi ka ce mutum banza ne me yazo me shi mutum banza na ga ya fito ko ba gira ba guda kawai sai su kuma gida ba hula suka ce mutum banza Ba in baka nemi bayani wani lokaci za ka sha mamaki abin da ya sa ya zara hashi ba a jihar da mutum da wani abu gaskiya ba a yi idan mutum yana son mutum kawai yana tare da shi ne kawai da biya mutane kenan idan ina son da to kai ne mutum a najeriya haka ake in ban san kai ne mutum banza ke wala da ne karfa bar zan wani haka nan kawai ban san me yi ba amma yanzu ba tare da shi a gari irin wannan kaga ba hali dai zai zama suke nan. a najeriya da a ce za a turo da a ce sahabbai a ce yan najeriya su ne sahabban annabi ya kuke ganin ruwaya Thank you. wani kuna yanzu da suna da zai kyau wani wani da da manyan malamai yana nan kan halayen shi yau ka duba yan Najeriya an daɗe ana karanta da zuwa ciki amma kuma cin hanci da rashawa har yanzu a Najeriya kusan a Najeriya yana suna ba zaman na biyu ba ko na uku to za su iya zaman towa na hudu a duniya gaba ɗaya Najeriya wani cin hanci da rashawa amma kuma ana cewa yan Najeriya sun fi kowa mai addini eh? addini mutum ya taɓa cika bai da amana eh? bai da alkawari na isa eh, wani kila baka rayu a wannan lokacin bane ka san yadda abin da yake faruwa mu da muke nan kusa muna ganin girman wa'incan. a ganin yanzu zaka kana gamji na kwarai gwamnati da wanda ya rayu zai gaya ma gamji na kwarai din da wasu abubuwa na shi kila da kana rayu da zaka zo shi ba kila fahimta haka abun yake mu yanzu in aka fara labarin kwarai yadda muke dai a yanzu wannan zamanin to wanda suka zo baya ka fara labarin za ka zo ka musu a bayan nuna wato su mutanen da suka zo baya suna girma wa'yancan tunda ba su rayu tare da su sun san halayen ba a gaje da annan wajen ba ina maganar wai zaune ba mutumin kirki ne ku gane amma mutanen da suka rayu a zamanin muke ba magana za ga mutanen suka rayu a zamanin irin da abin da ka sani yanzu akwai wata mata da aka ce saboda siyasa a wannan lokacin aka buɗe mata gaba aka zuba ƙasa a ciki wannan matan ba ta ƙara haihuwa ba ta mutu ita take ba da labari ta yi ta yi siyasa har wannan zamanin to kai za ka yi ta irin wannan zamanin za a yi haka sana a wannan zamanin ake daba sosai na siyasa a ɗauki makami duk wanda baya siyasa iri za a kore shi daga wannan garin an gani amma shi na eh, yadda yadda ka san ya ba ka akida in ba ka siyasa irin nasu a garin suka bala za su kore ka ne ko su kashe ka sai su nemi ranka akwai wanda da yawa sun buɗe sun baga ruwan sun dawo sun zauna an gani to irin wannan maganar amana za mu iya cewa kila amanar za a yi munar amma wannan ce amanar zai akwai shi a wancan zamanin ce da ake samun kwarto da yawa a cikin gidanka Agar zala magar mutum ya ya fita daga fita kawai sai zai kama kwarto a dakin shi ya cire takalmi ya kwanta ya cire hula ya kwanta a kan gadon gadon da ka sani naka ya mishi ihu ka an karka shi a guji to yanzu duk irin wani nabuwa an rage samun a yanzu ba da wanda ya yi wannan rayuwa da wanda ke da shekaru irin wannan ya san irin abubuwa da suke nan da wani ba kama ne sannan bori bori da bokanci kusan ba abin kunya ba ne a gari zuwan ƙungiyar izala su ne suka sanya ake kunyan bori amma wallahi kafin zuwan izala ba a kunyan bori malam ofar gidan sarakuna malamai da yan bori su zama kamar kansu a haka suke kai baka iya gane wannan malamin addini ne ko kafiri baka iya ganewa da zuwa kai izara suka ce mana ga malamai ga kafirai <laughs> kaji malam zuba ya ce ya ga an je roƙon ruwa da yan a wancan lokacin da yan buri da malamai amma a wannan zamanin in ana maganar malanta dan buri da zo kusa ni da nake yaro na san ana kawo mutum laya a ciki ba a jin kunya yaro ko za ka same laya ƙarfi a nan ka sami guru ko ka da kira guru da zuwa hmm. su daga cikin gudu yawa ba san shi ba saboda shekarun da kai wani lokacin ba guru za a sami yaro ko ga yana wasa a ciki in ka tsinka mai gurin nan baban ya zo ya faɗa sosai ya nuna ya nuna fushi a tsinka mai shi guru amma yanzu in za a yi bokancin ana yin shirai da system da tsari a ɓoye ake yi sai a yanka fatan mutum a tura layan da shi baka ga layan ba balle ka ce shi yana tsafi ko wani abu yanzu tsafin an san bai da kyau a asirce ake yin shi amma za wani zai ce in dai har akwai malamai to wala kira maganin ka to wani ya ɗauka malamai wasu mutane kirki ne ko ka yi kirki Allah ya mu gane Bismillahir Rahmanir Rahim Al-Musahhaf wal Muharraf Musahhaf da Muharraf أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف ko kuma ya kasance mukhalafa da canza harafi ne a hurufi ko da canza harfofi ma ba kai suratul khalq fi siyaq tare da wanzuwan sura na rubutu a cikin siyaki a gane in in saba ya kasance canza harafi ne sai kalmar ya saba ko kuma harfa aka canza tare da wanzuwan suran rubutun a cikin siyaki A in kana zalika bin nisba ila nakl idan wannan ya kasance bin nisba ila lukat dangane ne zuwa ga dugu kamar dugu ne aka samu bambanci hmm. wasu sun ce ta'un ne wasu ce ya'un ne wani lafazin an sa mai ta'un wani an sa mai ya'un kaga an samu bambanci dugu hmm. ana kiran wannan musahab au musahab au in kana bin nisba ila shakal ko in ya kasance dangane ne da wasali wasali ne ya canza wannan ya sa kasara wannan kuma kalma da fata na'am al muharraf ana kiran wannan muharraf na'am ومعرفة هذا النوع مهمة سنة إيرو من النوع ينا دمي من وقف صنف فيه الأسكري والدار قدني وغيرهما إمام الأسكري da daru kudani da wani su sun wallafa littafi akan wannan fa aksaru ma ya kawo fi mutum wato mafi yawa wannan yakan auku ga matani ne na mu kad ya kawo asma ka yakan auku ma a cikin sunaye wanda kaman man sama ramadan thumma asba'ahu sittan min shawwal man suwa ramadan sun ma a ku shai a zai safi shawar kan sa samu mai wajen wajen haddu duk ɗaya ne amma wajen dubu an samu umi saɓani sittan shi'an in an rubuta shi haka ba dubu din aka ce mutum ya karanta bai zai ci wani ya ce sittan wani ya ce shi'an an gane? Rabu wannan shi ne ake magana mafi yawan abu yana aukuwa ne ga matani amma yakan auku ga isnadi eh. yakan auku a cikin sunaye wanda suke cikin isnadi a gani abdullahi bin ulayya sai wani ya ce aliya hmm? kaga ya canza shi hmm. na'am wala ya juzu ta'ammudu taghayyir suratul matan baya halarta mutum ya ganganta canza sura na matani da gangan mutum ya canza sura matani baya kamata na'am wala ta isaru min bin naqs ko mutum ya takaita shi ya nakasa shi da gangan na'am wala intalin laf ko kuma ya lafazi al-muradi bil lafazi almuradi muradi hmm. an gane ko muke canza lafazi wanda suke da ma'ana daya da dan uwan shi alim kasan jalasa da ka'ada suna ɗaukar ma'ana daya ko to sai ka goge jalasa ka sa ka'ada a wajen baya halaka a gani ana kiran wannan ar-riwaya bil ma'ana ya zama to ga asalin abin da annabi ya faɗa sai ka canza kalmomi a wato kalmomin da manzo Allah ya faɗa sai ka amfani da kalmomin da yake ma'anar sai da abin da annabi ya faɗa baya halatta sai dai ga wa illa li alimi sai dai ga malami bi madlulatil alfaz wanda ya san abin da madlulatil alfaz ke nuni a gare shi wanda ya san abin da dilala na lafazi ke nuni a gare shi dan wani lokaci kalma za ta sun kama ɗaya ga ma'ana amma akwai wani bambanci lafi wani ba kowa zai gane ba in ka yi amfani da wannan kalma ka cire wancan ka sa wani to ka canza ma'anan jumla ɗin a gane to ɗayan wannan sai ga malami wanda ya goge da sanin dilala na lafuza ya san balaga da kyau ya san usulin fiƙi da kyau na'am wa bima wa bima ma'ani kuma ya san bima yuhilul ma'ani abin da ke canza ma'anoni biya sani ga abin da yake sahihi cikin matsala guda abin da ake nufi anan wajen ba jama'a wato ana nufin ruwaya bil ma'ana wato in manzon Allah ya baka hadisi ka bayar da hadisin yadda ya faɗa kada mutum ya canza kamar ga ƙur'ani dama ƙaunar wahidan ba a ruwaya bil ma'ana shi ƙur'ani yadda aka baka harafi da harafi to hadisi wato malamai sun hana ruwaya bil ma'ana sai da sharuɗa an gane wannan ko ya zama to daga ainihin malami mai tsoron Allah na kuma wanda yake ya san dilala na alfaz idan mutum bai san dilala na alfaz ba zai iya cire wata kalma ya ba wata kalma a madadin ta madadin ta kuma ya zama to ba ma'anar su ɗaya ba ga hakika ko ma'anar su ɗaya amma ko su bambance bambance a cikin su ku gane wannan abin to da zarar ka da wani lafazi ka sa wani lafazi ma'anar ya lalace kuma dai wannan shine sharadin alwaya bil ma'ana kaɗan daga cikin sharadin kenan shi yasa wasu daga cikin sahabbai ka zaman tu suna jin tsoron wannan ruwaya bil ma'ana shi yasa za ga sun sun karanta to hadisi ba sa wa da yawa saboda aya ta haddace shi yadda ya kamata su faɗe shi yadda aka faɗa za ga wani hadisi dogo ne sosai wajen shafi biyu annabi ya faɗa ba ƙaramin harzikin mutum bane a lokacin nan take an gaya mai kuma ya zama to ya ba da shi da kalma da kalma inda aka karanta da shi yaya eh? akwai wahala shi ya sanya aka fito idan an ce kada a yi ruwaya bil ma'ana to hadisan annabi za su tozarta zai zama to ba za a samu hadisan ba ma kowa zai ji tsoron suna ce dole sai lafazi da lafazi gashi kuma dogon hadisi kamar shafa shafa'a din nan duk ugo sosai wanda bukhari ya ruwaito da muslim hadisi ne mai tsawo kan irin wannan a ce ka ruwaito shi kalma da kalma akwai akwai ɗan baiwa da za su iya amma abu wanda sam sam ba za su iya ba su ka biya yawa kun gane wannan ko to sai malami wanda yake ya san dilalatul alfaz to shine wanda ya kamata ya ruwaito hadisi bil ma'ana eh na an abin hu mm. ya an kai shi na'am sai ne a tafsira بسم الله الرحمن الرحيم أما الحوادث التي وقعت في أهود الأنبياء السابقين أما abubuwan da suka faru a zamunna na annabawan da suka gabata نعم وقسم الله علينا في القرآن الكريم سي الله تعالى يبادل لابارن تأغريمه أجتم قرآني بجرمة من تكذيب الأمم لرسلها نعينهم قرية ساوى الأمومي قبل ذنرسو نعم وما حاك بالأمم المكذبة من العذاب da abin da ya faru ga al'ummomi masu karyatawa na azaba al'ummomi masu karyata manzanninsu irin abin da ya sauka gare su na azabobi wala tutabaru hadhihi al-hawadith sababan fi inzal ayat ba a lura da wannan hawari sun ya zama sababi ga saukar da ne saukar da aya a ya zaka ce shi ne sababi ai abin ya riga ya faru tun tuni kafin zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan abubuwan da ya faru da annabi Musa da irin gwagwarmai da Fir'auna bai shiga cikin alfazun nuzul azabun nuzul ana ana samun abin da ya faru ne a zamanin annabi an gani sai aka yi ma annabi tambaya ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya akan wannan abu shi ne ke zama albabin nuzul kamar haula su bintu sa'alaba tare da manzo sallallahu da wasallam abin da ya faru tsakanin ita wannan haula da annabi kaga ya faru kai tsaye ta kawo karan mijinta cewa ya mata zihari annabi ya ce ki yi haƙuri har sai Allah ya hukunta al'amarin ta ce ya rasulallah ana ta zalunta mu mata ya rasulallah ya ce ki yi haƙuri Allah zai hukunci ta ce ya rasulallah ba za ka ɗauki mataki kan wannan abu ba to in har baka ɗauki mataki ba to ni na kai ƙara wajen Allah kawai nan take sai Allah ya sauka da biyu qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir kuma ji wannan har wannan ga dalilin saukan wannan aya din to ire-iren wa'annan asbab din suna da yawa za ga wani abu ya faru nan take shi ga kamar abasa wata walla an ja abul a'ama ko ai abdullahi bin umar tum ya zo yana so ya musulunta ne annabi kuma yana tattaunawa da manya-manyan kafiran makka saboda annabi a ganinsa idan manya-manyan kafirai suka musulunta shugabanni suka musulunta za su musuluntar da ƙananan Ku sai annabi ya bada hankali ga manya-manya shi kuma sai gashi ya zo a matsayin shi na ƙasa-ƙasa sai ya zo ja annabi ya rasu lalla ka karantar da ni abin da Allah ya karantar da kai a to yana so ya musulunta sai annabi ba wai annabi ya wulaka kashi bane annabi na ganin kashi ya bari in gama tattaunawa da manya ya tattauna da manya manyan za su wakilce ni ne to sai annabi ya ba da hankali ga manyan sai ya kyale saboda yana so manyan su zama to wakilai wajen musulunta da ƙanana amma idan ƙanana suka musulunta to musulunta manyan akwai wahala yanzu a najeriya ku duba yadda ake a najeriya idan malami ya faɗi magana sai a ce malam wanda bai shahara ba wanda ya shahara za su rari maganin shi a najeriya sai ka shahara sannan maganar ka yi tasiri ko da mutumin banza ne kai baka shahara ba maganar ka bai tasiri to sai na ce to bari malaman da suka shahara in fara gane da su tukuna kafin koma zuwa ga ƙasa kasa kasa kuma ke to shi ne abin da ya faru tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da abdullahi bin ummatum to sai Allah ta'ala ya ce karar ara yin haka ya rasulullah abasa wata wannan annabi ya yanko na fuska ya juya baya an ja aula ahma saboda makaho ya zo masa makaho ya zo yana so bai ji addini wa ma yudrika la hu, yazakka bai sanar da kai ko wala allah zai zai tsarkaka aw yazakkaru ko ya tuna ba tanfa abu zai zikira wannan tunatarwa ya amfane shi eh amma ba nista gana amma wanda ya wadatu daga daga da'awarka baya kan baya musulunta ka ba da hankali a kan shi eh? sai Allah ya nuna kawai duk wanda ya zo yana so ya fahimci addini a saurare shi kaga wannan aya abu ne wanda ya faru kai tsaye a zamanin annabi ba abin da ya faru ne zamanin annabi Musa ko zamanin Isa ko zamanin kaza ba idan abu ya faru a wancan zamanin na annabawa sai ana ba mu labarin shi a wannan zamanin ba a tashi daga cikin albamun nuzul وكذلك الحوادث حوادث المستقبلة التي أخبرنا الله تعالى هكذا حوادث masu zuwa nan gaba wato abubuwan za su faru su zo nan gaba wanda Allah ya bamu labarin su a cikin alkur'ani ya zama cewa sababin nuzul kamar halayen lahira halayen tashin kiyama Allah ya bamu labari ba a kiran wannan sababin nuzul wa ma fihi min na'imin wa azabi da abin da ke cikin lahira nan ni'imomi da azaba ba a sa shi daga cikin azabin nuzul fala tu tabaru hadhihi alhawadith min asbabi ba a lura da waɗannan hawadis din zamanto daga cikin asbabun nuzul la ba a lura da su a haka masha Allah a shi kenan an ji karatu a ji a sanar babu mai gudu na kanar da suke a kamar jana'i Thank you.